لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ayoyin rana da wata da dare da yini dukkansu suna kan wani tsari ne da Allah ya tsara ba sa ƙetare abin da aka tsara masu ba zai yi rana ta tarar da wata ba don ta canza masa hanya ko ta tafiyar da haskensa haka ma dare ba zai riga ni ba ya shigo kafin lokacin yinin ya ƙare dukkan waɗannan halittu waɗanda aka hore su da waninsu daga taurari bisa tsarawar Allah da kiyayewarsa.